Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato. ‘Yan uwa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, haka nan kuwa muna salati akan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, hukumar ba a yau tana cewa, kamar yadda muka ta faɗin cewa za a yi sallah babbar sallah, za a je hajji, za a yi layya, za a yi kaza da kaza a kwana a tashi kwanakin sun zo sun shuɗe a wannan shekaran an riga da an gabatar da abin da za a gabatar a cikin wannan sallah sai kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita masarai nan da watanni goma sha biyu masu zuwa wannan kuma ba kowa ya kan riski wannan lokacin ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana wannan lokacin lami lafiya don haka kamar yadda muka sani a cikin waɗannan kwanakin da suka gabata mun tsaya da waɗansu ayyuka na ibada mun gabatar da ayyuka na ibada ta fuskoki daban-daban abin da ya rage mana yan mu tsaya da addu'o'i bayan waɗannan ayyuka na ibada Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana su. Kamar yadda muka sani duk wani aiki na ibada da ka gabatar a rayuwanka, lallai ne ka tsaya da addu'a bayan ka gabatar da wannan aiki na ibada ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya amsa maka wannan ibada. Saboda ba dole ba ne Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadan da ka gabatar. Mun gabatar da ayyuka na ibada, kama daga yanka dabbobi, da zikirori, da ba da sadaka, da kyaututtuka, da makamantansu. Da ka. lallai mu biyo da addu'o'i Allah madaukakin sarki ya karɓa mana wa'annan ayyukan Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yake cewa ku roƙe ni na amsa muku lallai waɗanda suke girman kai suna in roƙona sai na shigar da su wutan jahannama suna ƙasƙantattu wato ba komai zai sa ka ƙi roƙon Allah madaukakin sarki ba sai in kana da girman kai girman kai shi yakan sa bawa ba zai roƙi Allah ba yana ganin to tunda ya riga da ya gabatar da wannan aikin ai dole ne ma Allah ya karɓa ko kuma yana ganin cewa menene buƙatar ma sai ya roƙi Allah Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da girman kai. Da haka ‘yan uwa mu roƙi Allah maɗaukakin sarki a lokacin da za mu roƙi Allah mu kasance muna masu ƙasƙantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki, don Allah ya amsa mana addu'o'inmu. Mu kasance kuma a cikin tsoron kada Allah wa ta’ala ya maida mana addu'o'inmu. Mutane da yawa sukan yi addu'o'i Allah maɗaukakin sarki ya ƙi karɓan waɗannan addu'o'i. Su gabatar da ayyuka na ibada Allah ya ƙi karɓan waɗannan ayyuka na ibada. To a duk lokacin da bawa ya gabatar da aiki na ibada ya kasance a tsorace. shin Allah maɗaukakin sarki zai karɓi wannan ibadar ko ba zai karɓa ba yana addu'a kuma a tsorace Allah maɗaukakin sarki zai amsa wannan addu'ar ko ba zai amsa ba mu kasance kuma a lokacin da muke addu'o'i ba ma ƙetare iyaka a cikin addu'o'inmu wannan yana daga cikin sharuɗa na karɓan addu'a a wurin Allah maɗaukakin sarki ya karɓan wa bawa addu'arsa ba ya kasance ya ciki ta wa'annan shirɗan guda uku shi yasa a cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki yake cewa ku roƙi ubangijinku kuna masu ƙasƙantar da kai kuna masu jin tsoro Allah maɗaukakin sarki bai son masu ƙetare iyaka a cikin addu'a ina wata an gane wataƙila kana buƙatar sanin ya ake ƙetare iyaka a cikin addu'a a duk lokacin da ka roƙi Allah maɗaukakin sarki abinda da baka cancanta samu ba to ka ƙetare iyaka a cikin addu'a misali baka da aure sai ka zauna kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya baka da zai sauko maka da daga sama ne idan kana buƙatar da ai eh, sai ka yi aure ko amma dole idan kai aure sai ka samu ɗa ne to idan kai aure sa'an nan sai ka roƙi Allah madaukakin sarki ya baka ɗa ko ba haka ba ko kuma ka tsaya kai kana buƙatar Allah madaukakin sarki ya baka annabta a yanzu nan akwai wanda Allah madaukakin sarki zai bashi annabta kuwa babu to tunda wannan ƙofar Allah ya riga da ya kulle ta to idan ka tsaya kana roƙon Allah madaukakin sarki ya baka annabta to kai ta'addanci a cikin addu'arka ka wuce gona da iri ka roƙi abin da bai cancanta ka samu ba to akwai ire-iren waɗannan ababe da yawa wajibi ne mu kula da su a lokacin da muke addu'o'i ka roƙi abin da ire-iren ka za su iya samu abin da ba a kulle ƙofarsa ba ina ba ta gane yanzu kun ga kamar mulkin ƙasar nan kana iya ka roƙa ni ma na roƙa kowa yana iya roƙo samun mulkin ƙasar nan ai ba wani abin kirki ba ne. da haka babu wani wanda Allah malaukakin sarki ya haramta masa samun mulkin ƙasar nan ina fata an gane wannan ka wuce gona da iri ba idan ka daga hannaye kashe ya Allah malaukakin sarki ka bani shugabancin Najeriya ba wani abin kirki ne a wurin Allah Allah malaukakin sarki ya samu gane bayan Allah mu san cewa Allah malaukakin sarki yana kusa da mu Allah yana kusa da kowannenmu gwagwado yadda idan ka roƙi Allah maɗaukakin sarki da muryarka mafi ƙanƙanta Allah maɗaukakin sarki yakan ji wannan muryar yakan ji maganarka yakan ji addu'arka sa'an nan kuma zai iya amsa maka shi yasa a cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki yake cewa idan bayinka suka idan bayina suka tambaye ka game da ni a ina nake ka ce musu ina kusa ina kusa da kowannensu ina amsa addu'o'in masu addu'o'i idan suka roƙe ni da ka Allah maɗaukayin sarki ce ku nemi na amsa muku addu'o'inku sa'an nan kuma ku yi imani da ni lallai idan kuka yi haka za ku shiryu Allah maɗaukayin sarki ya shirya da mu ya ku uwa mu kwana da sanin cewa duk yadda ɗan adam ya gabatar da ayyuka na ibada masu yawa duk yadda ɗan adam ya inganta wa'annan ayyuka na ibada wa'annan ayyuka na ibada ba za su amfane shi ba matuƙar ya da su daga addu'o'i duk yawansu duk kyawunsu idan bai roƙi Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa ba to wa'annan ayyuka na ibada za su tafi a banza. Sa'an kuma kamar yadda muka sani ita ibada babu ibadar da Allah maɗaukakin sarki ya fi so daga cikin nau'uka na ibada gaba ɗaya kamar addu'a ka roƙi Allah maɗaukakin sarki shi yasa a hadisin Nu'man ibn Bashir annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun ga addu'a ita ce ɓargo na kowace ibada a hadisin Anas annabi cewa yi kun ga ita addu'a wato ita ce ma ibadar da kanta kamar yadda ɗan adam ba zai iya rayuwa ba ba zai samu lafiya da rayuwa ba matuƙar aka ce asusuwan jikinsa babu ɓargo a ciki da haka kunga da zaran an ce mutum ya kamu da irin wannan rashin lafiyan idan ma har yayi rai to ba zai samu kuma lafiya ingantacciyar lafiya ba to haka nan idan ibada aka ce an gabatar da ita sa'an nan ba a yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya amsa wannan ibadar ba to wannan ibadar ba lafiyayyar ibada ba sa'an nan ko ba za ta yi rai ba Allah maɗaukakin sarki ya samu gani abu na gaba ‘yan uwa, a yayin da muke addu'o'inmu, duk wani abu na alkhairi yana da muhimmanci ga ɗan adam ko ba haka ba amma menene ya fi alkhairi ga ɗan adam wanda ya fi cancanta ɗan adam ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wannan alkhairi shine wato ɗan adam ya samu miƙewa akan tafarkin addinin musulunci tsayuwa mutum ya tabbata ya rinka tafiya dare da rana akan tafarkin addinin musulunci abu ne mai wahalan gaske. ‘yan uwa. Da haka akwai buƙatar mu yi tsayin daka, mu in mu dare da rana mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu mu kasance akan tafarki wanda yake miƙaƙe. Doka haka kowannenmu ya dage, ya yi iya ƙoƙarinsa, ya yi duk abin da zai iya na neman Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da shi akan siratun mustaqim abu ne mai wahalar samu ba kowa yakan samu ba sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi sai wanda ya zama waliyin Allah masoyin Allah zaɓaɓɓen Allah Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin waliyansa shi yasa a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki da yake koya mana yadda ya kamata mu yi addu'a Allah ya shekushe ya Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake miƙaƙe. Tafarkin wa'yanda ka musu ni'ima, ba tafarkin wa'yanda ka yi fushi a kansu ba, ba tafarkin wa'yanda suke ɓatattu ba. Wannan ke nuna mana cewa wannan miƙewa a akan tafarki shi ne mafi girman ni'imar da Allah maɗaukakin sarki zai iya ba bawansa. Allah maɗaukakin sarki bai ba wannan ni'imar miƙewa akan tafarki akan waɗanda Allah ya fushi da su ba. Allah maɗaukakin sarki ba zai ba wanda yake ɓatacce damar miƙewa akan tafarki ba. ‘Yan uwa mu fahimci wannan da kyau. Idan kana son Allah ya zaɓe ka ya baka damar tafiya akan tafarkin addinin musulunci, ba karkata, wajibi ne ka nisanci abubuwan da ya fi da Allah maɗaukakin sarki. sa'an nan ko wajibi ne ka raba kanka da jahilci an gane ko idan baka raba kanka da jahilci ba to lallai baka nemi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da kai zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙe ba Allah maɗaukakin sarki ya samu gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fassara wa'annan ayoyi yake cewa wa'anda Allah ya fice da su sune yahudawa wa'anda suke batattu da Allah ya ce mu nemi Allah ya tsare mu daga bin tafarkin su kuma sune nasara wa'anne ne Allah madaukakin sarki ya zaɓe su ya sanya su akan tafarki wanda yake miƙaƙƙen tafarki har yake cewa mu roƙi Allah madaukakin sarki ya biyar da mu tafarkin su sune annabawan Allah sune siddiƙan Allah sune wa'anda suka yi shahada sune salihan bayi shi yasa a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah to wa'annan mutane da suka bi Allah suka bi manzan Allah suna tare da annabawan Allah suna tare da wa'anda Allah ya ni'inta su kama daga annabawa da siddiƙai da ashuhada da wa'anda suke salihai Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a tare da su abu na gaba lallai mu kwana da sanin cewa duk wani abin da muke gani ko mai ƙanƙantar wannan abun kuma duk girmansa ba ta yadda ɗan adam zai iya samun wannan abun sai ya haɗa da taimakon Allah. Kada ka ga abu saboda ɗan antar zakare da shi, kana buƙatar wannan abu amma baka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya baka ba don ka rena girman wannan abun to ba za ka iya samu ba kama daga lafiya ko dukiya ko ƴaƴa ko mulki ko daraja abin da ya kai kaman ƙwaya ƙwaya ko da ƙwaya ce ta gero ko ƙwaya ta asha har zuwa sama da haka idan dai kana buƙatar wannan abin to ka roƙi Allah madaukakin sarki ya baka idan ko ka rena ka je kai ba sai ka yi addu'a wannan abun kana ganin bai fi ƙarfinka ba to sai ka rasa wannan abu Allah madaukakin sarki ya samu gare da haka mutane da yawa suke rasa samun biyan buƙatunsu na bangarori daban-daban abinda suka fi ƙarfi sai ya zo ya fi ƙarfinsu wani yakan ga yana da kuɗi kawai yana a buƙatar abu yana ganin yana da kuɗi zai iya fitar da kuɗin nan ya sayo wannan abu Biya ƙarshe ko ya samo abun ba zai amfane shi ba ko kuma ma ya rasa samun wannan abu saboda me bai sa Allah madaukakin sarki a gaba ba kafin ya nemi wannan abu ya nuna dukiyansa ko ƙarfin mulkinsa ko kuma iliminsa zai samar masa da wannan abu sai Allah ya kyale shi idan Allah ya kyale ka da abu duk an tasa sai ya ci galaba a kanka Allah madaukakin sarki ya samu gane ya kasance daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah maɗaukayin sarki ka kyautata min addini na wanda shi wannan addinin shi ne ƙashin bayan al'amari na gaba ɗaya annabi yana roƙon Allah maɗaukayin sarki ya inganta masa addininsa ya ba shi ikon kulawa da addininsa wanda dalilin wannan addinin ne muka zo duniya abin da ya kawo mu duniya kenan to da haka duk abin da zaka roƙi Allah madaukakin sarki ya baka bayan ka roƙi Allah ya tabbatar maka da addinin musulunci wannan ko da dukiya zaka batar ka batar da dukiya mafi yawa ta fuskar addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya samu gane sa'an nan annabi shi ya ubangiji ka kyautata min duniya ta wanda nake rayuwa a cikinta ta sa'annan ya ubangiji ka kyautata min lahira na wanda nan ne makomata take ka sanya rayuwa ta zame min ƙari na ɓangaren dukkan wani alkhairi mutuwa kuma ta zame min hoto daga dukkan wani sharri Ana sun yake cewa mafi yawan addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'ar cewa ya Ubangiji ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya sa'an nan kuma ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira ka tsare mu kuma daga wutan jahannama wato ita ce Allahumma atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban abu na gaba ya bayin Allah mu san cewa lallai addu'a haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki wanda ya rataya a wuyanmu. Allah ya wajabta mana mu yi addu'a mu roƙe shi daga dukkan buƙatunmu na duniya da lahira. Mu roƙe shi kuma ya tsare mu daga dukkan abubuwa waɗanda suke masu cutarwa a duniya da lahira. To sa'an nan Allah maɗaukakin sarki da rahamarsa, da kyautansa, da ni'imarsa, da tausayinsa, ya ce haƙƙi ne a kansa shi kuma idan muka yi addu'a Allah ya amsa mana. shi wannan Allah shi ya wajabtawa kansa cewa idan muka roƙe shi zai amsa mana kenan haƙƙin Allah a kanmu mu ɗaga hannaye mu roƙi Allah maɗaukakin sarki mu kuma haƙƙin mu ga Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana addu'o'inmu idan muka fahimci wannan a duk lokacin da kake roƙon Allah maɗaukakin sarki kenan kana da tabbacin cewa Allah zai amsa maka ko ba haka ba shi yasa da zaran ka roƙi Allah maɗaukakin sarki kana kokonto game da ko Allah ya amsa wannan addu'ar ko bai amsa ba ko zai amsa ko ba zai amsa ba to Allah ba zai amsa maka ba kama Allah madaukakin sarki mummunar fahimta kenan me yasa zaka ta zaton cewa Allah madaukakin sarki ba zai amsa maka ba shin Allah madaukakin sarki marowashi ne ko mugu ne ko kuma Allah bai son ka ne ya halicce ka to da haka Allah yana so a kowane lokaci mu kyautata masa zato yana daga cikin kyautata wa Allah madaukakin sarki zato a duk lokacin da ka roƙe shi abin alkhairi ka kasance kana tabbacin cewa Allah madaukakin sarki zai amsa maka Allah madaukakin sarki ya samu gane ta iya yi wa wani ya ce na roƙi Allah na roƙi Allah na roƙi Allah ban ga biyan bukata ba wannan ba shi yake nuna cewa Allah bai amsa maka addu'ar taka ba amsa addu'o'i ya kasu ɓangarori daban-daban wani lokacin abin da ka roƙa Allah maɗaukakin sarki sai ya baka daidai abin da ka roƙa ba rage ba ƙari a lokacin da kake buƙatar abin sai Allah ya baka babu matsala wani idan kuma Allah maɗaukakin sarki yakan baka abin da ya fi abin da ka roƙa sa'an nan kuma ba lallai ya zama a lokacin da kake buƙatar abun ba. Wataƙila a yanzu kana nan kana ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya baka kuɗi, Allah ya baka dukiya, Allah ya baka kaza da kaza da kaza da kaza. A yanzu wataƙila baka da ko baka da aure, baka da ɗa, baka da komai daga kai sai kanka. Idan Allah ya zubo maka wa'annan kuɗaɗen da kake roƙa me za ka yi da su? nan da shekara arba'in lokacin kana da ‘ya'ya da jikoki sai duke nan ya ƙare ya za ka yi wataƙila ka yi mata hudu ga ƴaƴa arba'in ga jikoki kamar tamanin babu dukiya ya za ka yi wataƙila Allah ya san za ka kai waɗannan shekaru za ka samu wannan zuriyar ka roƙi Allah dukiya a yanzu sai Allah ya kame dukiya ya ta ɗan baka kaɗan kaɗan abin da za ka gudanar da rayuwanka lokacin da aka waye gari kana da ƴaƴa da jikoki masu yawa sai Allah ya kuraro ma da dukiya kaga wannan lokacin zaka yi farin ciki sosai ko ba haka ba to Allah ya san wannan lokacin ne zaka fi jin daɗin wannan dukiya amma da zai baka a yanzu ta kila sai kai yan bazzaranci kawai to duk Allah madaukakin sarki yana sane da mu ya fi mu sanin abin da ya dace da mu don haka Allah madaukakin sarki yakan biya mana bukatun wani lokaci ya amsa mana addu'o'in mu ya canza mana da abin da ya fi hakan alkhairi wani lokacin kuma Allah maɗaukakin sarki zai amsa maka addu'ar a cikin ƙaddara ta Allah maɗaukakin sarki ya rubuta maka kai a rayuwanka baka da kason abu kaza a duniya amma tun da ka riga da ka roƙa zai baka amma sai a aljanna ina mata gane muhim dai Allah ya amsa maka wannan addu'ar ba dai ya amsa maka zai baka aljanna ba to ya hana ka na duniyar mana babban abin da dan adam yake tsoro ai kada ya mutu bai samu aljanna ba ko ba haka ba to yanzu Allah ya amsa maka zai baka aljanna idan ka karo a karo a baka samu a nan duniya ba ka ce to insha Allah Allah ya aje maka aljanna Shi kenan. wani lokacin kuma zaka ka roƙi Allah madaukakin sarki ya baka naira miliyan ɗari ko ba haka ba to amma akwai wata cuta da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za ta kama ka wannan cutar in ta kama ka sai ka ɓatar da miliyan ɗari biyu ina za ka samo su yanzu idan Allah ya amsa maka addakar ya baka miliyan ɗari ya ƙyale ka da wannan cutar menene wannan miliyan ɗan zai amfane ka sai Allah ya tunkuɗe maka wannan cuta wanda za ta cinye miliyan ɗari biyu shi kenan sai a kyale ka ga kanan ka yi addu'a ba ka ga ɓandala ba ba ka ga kome ba amma kuma kana zaune to nan ma ka ƙaddara cewa akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ya kare ka ya kare ka daga wannan cutar ko abin da ya fi haka to hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki yake amsa mana addu'a addu'o'in mu san adadin waɗannan hanyoyin ba muhim dai kai ka kasance kana da yaƙinin cewa ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ta hanyoyin da Allah ya ce a roƙe shi sa'an nan kuma kana da imanin cewa Allah ya amsa maka wa'annan addu'o'i. Za ka samu biyan buƙatar taka a yau, gobe, jibi, gata, Allah zai kore maka wata masifar, Allah maɗaukakin sarki zai ajiye maka aljanna, kai duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi daidai ne a wurinka. Allah maɗaukakin sarki ya samu gane. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku roƙi Allah maɗaukakin sarki kuna masu yaƙinin cewa Allah maɗaukakin sarki zai amsa muku addu'o'inku. Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana addu'o'inmu Allah maɗaukakin sarki ya tunkuɗe mana dukkan bala'o'i da musibu duk abin da zai cutar da mu ta fuskar addininmu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu duk wani shaidani manya da ƙanana Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga su Allah maɗaukakin sarki ya sauka mana da alkhairi a nan ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a nan ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmai wa'anda suke kisa wa wannan ƙasar makirci da ha'inci Allah subhanahu ta'ala, ya magance mun su Allah ya tsare mu daga makircin su Allah ya maida musu sharrin su akan su Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah subhanahu ta'ala ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنه